radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي ما sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adamu tare da kowa cikin wannan fotowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan sai labarin duniya da dumidumin su sai kuma ku saurari guzurin hanya sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa. To da fatan za a kasance tare da mu ɗin domin dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya. yanzu ga abdullahi salo ka da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 12 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda daidai goma sha bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan nuwamban shekarar 1956 sojin isra'ila suka aiwatar da wani kisan kiyashi a kan falasdinawa a wani sansanin 'yan gudun hijira wanda ke rafa a cikin yankin zirin gaza yahudawan sahiyoniya sun aikata wannan kisan kiyashi ne bayan da suka sha kayi a yakin da suka gwabza da kasar masar akan mashigar ruwa ta suez falasinawa 110 ne dai sa kashe a sansanin a yadda wasu kimanin dubu daya suka samu raunuka gwamnatin yahudawan isra'ila ta aikata hakan ne akan idanun al'ummomin duniya kuma ta samu goyon baya kai tsaye daga amurka da kasashen turai waɗanda suka hada da birtaniya daga ƙarshen masu ware kusan cewa shekaru 800 da suka gabata ranar irin ta yau malaman shiya a ƙasar iraki suka fitar da fatawar yaƙi da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka shigo ƙasar a lokacin da ya kasar iraki wani bangare na dolar usmaniya kafin haka yan shi'a kasar iraki sun sha wahala a hannun dolar usmaniya amma ganin cewa sojin dolar usmaniya a lokacin ba su da karfin da za su fuskanci sojin mamaya malaman addini a kasar suka bayar da fatawar kare kasarsu daga sojojin ingila sannan kuma su manyan malamai na addini sun shiga gurmaya kai tsaye a fagen daga domin kora turawan wanda hakan ya karfafa gwiwar sauran mutanen kasar iraki musamman ma dai matasa sai kuma abin takeici wanda ya faru shine sojin dalar usmaniya sun taimaka wa turawan ingila wajen murkushe yunkurin da al'ummar kasar iraki suka yi wanda da ƙarshe da ya kai ga turawan suka mame kasar iraki baki ɗayanta.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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Ƙungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar cewa za ta kakaba wa Iran sabbin takunkuman tattalin arziki. A Najeriya kuma Equatorial Guinea ta miƙa wa sojojin ruwan Najeriya tankar ɗaukar sataccen ɗanyen man fetur da ma'aikatansa. sai kuma ƙasar iran inda za ku ji cewa an kira shehul ashar zuwa iran don tattaunawa tsakanin malaman shi'a da kuma sunna yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar tarayyar turai ta ba da sanarwar cewa tana shirin kakaba wa jimhuriyar musulunci ta iran sabbin takunkuman tattalin arziki a ranar 14 ga watan nuwamba da muke ciki wato ranar litinin mai zuwa don nuna goyon bayan su ga 'yan ta'adda wa'anda suke kashe mutane a ƙasar ta iran kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya naƙalto wasu manya-manyan jami'an ƙungiyar ta tare turai suna faɗar haka a jiya sun kuma ƙara da cewa takunkuman na ranar litinin zai haɗa da wasu jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da kuma wasu hukumomi wa'anda suke hana 'yan ta'adda sakat a cikin ƙasar kafin haka dai kungiyar tarayyar turai ta rika ta dora wa kasar iran takunkuman tattalin arziki masu yawa sannan ta kwace wasu kadarorin kasar duk saboda nuna goyon bayansu ga 'yan ta'adda wanda suke tada tarzoma a kasar iran a cikin makonnin da suka gabata kasashen jamus da faransa ne dai suka fi nuna adawarsu ga jumhuriyar musulunci ta iran a cikin kasashen na turai kuma a halin yanzu wa'annan kasashe biyu suna kokarin ganin ƙungiyar. ta ƙara ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki saboda wai sayarwa ƙasar rasha jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa wa'anda kuma ƙasar rasha take amfani da su a yaƙin da take fafatawa a ƙasar ukraine gwamnatin ƙasar iran ma ta maida martani da wasu takunkuman tattalin arziki da ta ɗora ƙasashen na turai wa'anda suke goyon bayan 'yan ta'adda a waje da kuma cikin ƙasar ta iran gwamnatin equatorial guinea ta miƙa wa rundunar ruwa ta nigeria wani jirgin ruwa ɗauke da sataccen ɗanyen man fetur mai suna mt horak idun da kuma ma'aikatan jirgin 'yan ƙasashen waje 26 don ƙarin bincike kan yadda suka sato ɗanyen man fetur daga nigeria. jaridar leadership ta najeriya ta nakalto daraktan watsa labarai na rundunar sojojin ruwa ta ƙasa komando adodutun olukayode yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa kafin jami'an tsaron ruwa na equatorial guinea su kama jirgin a ranar 8 ga watan agustan shekara ta 2022 sojojin ruwa a yankin okpo na cikin teku sun sami jirgin a tsakiyar dare a ruwan tekun najeriya amma a lokacin baya ɗauke da ɗanye man fetur ko kuma wani abu ali yanzu dai ana jiran isowar jirgin da ma'aikatansa hannun sojojin ruwa na tarayyar najeriya don ƙarin bincike kan inda suka samo ɗanye man fetur da jirgin yake ɗauke da shi da kuma ƙasar da suke kai shi. shugaban majalisar kusa to da masabobin musulunci a nan ƙasar iran sheikh hamid shahriyari ya yi maraba da kiran sheikh azhar ahmad at-tayyib na tattauna tsakanin musulmi shi'a da sunna don warware matsalolin da suke hana haɗin kai tsakanin ɓangarorin biyu na musulmi tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon a ɗakin watsa shirye-shiryenta daga birnin tehran ta nakalto Sheikh Shahriyari yana faɗar haka a tattauna da ta haɗa su da ita tashar a jiya Juma'a. Kafin haka dai Sheikh At-Tayyib ya yi kira ga malaman shi'a da su yi shirin shiga tattaunawa tsakanin su da malaman sunna don haɗa kan al'ummar musulmi. A wani ɓangare Sheikh Shahriyari ya bayyana cewa shi da malaman majalisarsa a shirye suke su je birnin alkahira don zama tare da malaman ashar don tattauna wannan batun. da ƙarshe dai shek yari ya ce matsalar rashin haɗin kai tsakanin musulmi ita ce har yanzu wanda suke ɗauki da aƙidar wahabiyanci suna kafirta shi'a da kuma wasu da dama daga cikin wa'anda ba shi'a ba kuma suna zubar da jinin mabiya masabar shi'a da wasu musulmin daga ƙarshe ya yi kira ga ƙasashen laraba da suke tare da haramci ƙasar isra'ila su yanke hulɗarsu da ita don bayyuwa musulmi ya kasance tare da azzalumai wanda yake kashe musulmi a duk ranar Allah. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Sashen 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol a ma'aikatar cikin gida na ƙasar Iraki ya ba da sanarwar karɓan ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da aikata kisan kiyashi a sansanin sojojin sama na Spiker da ke arewacin ƙasar Iraki a shekara ta 2014. kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto cewa ɗan ta'addan na ƙungiyar da'ish yana daga cikin wa'anda aka ga hotunansu a lokacin da suke aikata kisan kiyashi a sansanin sojojin sama na spika a kusa da birnin tikriti na kasar iraki a lokacin da kungiyar Da'ish ta mamaye arewacin kasar iraki a ranar 12 ga watan yuni shekara ta 2014 labarin ya kara cewa dan ta'addan mai suna abdullahi yasir sab'awi jikan dan uwan tsohon shugaban kasar iraki saddam husaini ne kuma 'yan sandan interpol na kasar lebanon ne suka kama shi barikin sojojin spiker a lokacin da yana dauke da sojoji kimani dubu biyar zuwa dubu goma amma mayakan kungiyar daesh wa'anda suka mamaye barikin sojojin sun zakulo mabiya masabar shi'a da kuma wa'anda ba musulmi ba daga cikin sojojin suka kashe dubu daya zuwa dubu daya da dari biyar daga cikinsu wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a nan kusa in banda harin sha ɗaya ga watan satumba na ƙasar amurka girgizan ƙasa mai ƙarfi ma'aunin rishta 4.6 ta auka wani yanki mai tazar kilomita 42 daga birnin bandar abbas na kudancin ƙasar iran a jiya juma'a da yamma kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto cibiya mai kula da al'amuran ɗabi'a ta jami'ar tehran tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa girgizar kasar ta auku ne a wuri mai digiri 27.39 arewa da kuma digiri 56.15 daga gabas kuma ya auku ne a zurfin kilomita 18 daga ƙarƙashin ƙasa a wannan wurin labarin ya ƙara da cewa girgizar ƙasar ta auku ne da misalin karfe 10:14 na dare kuma ta girgiza ƙasa a birnin bandar abbas da ke bakin ruwa a kudancin ƙasar iran amma har yanzu babu rahoton wata asara da ta jawo na rai ko na dukiya ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amir Raji da karanto mana labarin duniya. masu sauraro sai ku ga zama domin a ji shirin na guzarin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya. Shirin da muke kawo muku bayanai hadisai da maganganu na magabata dangane da al'amura daban-daban na rayuwa waɗanda idan muka yi aiki da su muka rike su za su zama mana guziri a tafarkinmu na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da masu haro ba manta ba har yanzu muna magana ne dangane da al'amura da suka shafi maudu'inmu wato ilimi domin mun nuna cewa ilimi ilimi ya fi dukkan wasu al'amura yin ko kuma zama guziri ga ɗan adam in ka riƙe ilimi a matsayin guzirinka na koma zuwa ga Allah to wallahi ka yi riko mai ƙarfi ka riko da abin da za ka je gaban ubangiji ka ce ya allah na zo da wani guziri wannan guzirin kuma ba wani abu bane illa sai ka fito da iliminka allah ta'ala ya fa sani ba wai bai sani ba ya san kowa ya san dukkan wanda yake kan kowane hanya ya san wanda ya zo da guziri ya san wanda bai zo da guziri ba to amma wannan bayanai domin karfafa junanmu da karfafa mu akan mu yi wani abu na hoɓɓasa wajen riko da ilimi shi yasa muke ta wannan bayani akwai wani hadisi da ya zo dangane da al'amura na ilimin nan wanda yake nuna cewa ilimi shine mafi alkhairi dangane da dukiya mutane a wannan lokacin kowa ya wayi gari ina za ka neman kuɗi daga ina ka fito neman kuɗi a ina kake neman dukiya ina ka tafi neman dukiya duk wani motsi da dukkan wata fita da dukkan wata dawowa mutanenmu a wannan zamanin kowa da kowa dukiya dukiya dukiya kuɗi kuɗi kuɗi to irin waɗannan bayanan da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba a ce kada mutum ya nemi kuɗi ba fa a nema na halal domin da kuɗi za a iya rayuwa rayuwa managarciya amma fa ko da babu shi za kuma a iya rayuwa managarciya din amma ilimi yana da nasa muhimmancin fiye da ainihin dukiya din akwai hadisi da aka karɓo shi daga kumail ibn ziyad yake cewa a haza biyadi amirul mu'minin alaihi salam ali bin abi talibin wato shi komel bin ziya daga cikin mabiyan imam aliyu daga cikin sahaban imam ali sai yake cewa wata rana aliyu bin abi talib amirul mominin ya rike hannuna fa ne ila jabban sai ya fito da ni muka fito tare da shi zuwa wani guri da ake ci masa aljabban aljabban wani guri ne wanda malamai suke cewa ma'anarsa shine kabari ko kuma makabarta aljabban dinnan za ka iya cewa almakabara ko kuma aljabban wato duk suna ne na makabarta ya tafi da ni muka fita da shi in je kufamel bin muka tafi muka je ya fitar da ni ya rike hannuna har zuwa makabarta sai yake cewa bayan sun fita falamma ashara a wannan lokaci bayan mun riga mun isa da wannan guri yani ashara mun riga mun je wani guri wanda duk gaba ɗaya sahara ce wato kaga tun da ai ya rike hannunsa ne sun fito suna tafiya kuma za a tafi wannan wajen makabara din wajen makabarta din to sai suka ratsa ta wani guri wanda ma duk gaba ɗaya sahara ce a wannan gurin to da suka fushe suka je ta nafasa as-sa'ada sun makal sai yake cewa lallai waɗanda eh, suka kasance su sa'idai ne su waɗanda suke cikin sa'ada lallai suna cikin wani hali na numfasawa sun makala sai yake cewa ya kumail ya kai kumailu al'ilmu khairun min almal ka sani cewa ilimi shi ya fi alkhairi daga dukiya al'ilmu ya haru zika domin shi ilimi yana kare ka ne wa'anta ta haru sulmala amma kai kai kake kare dukiya walmal tanqusuhu nafaqatu amma kuma ka san cewa dukiya a yayin da kake ciyarwa kake fitar da ita to wannan yana ainihin rage ita dukiya amma wal ilmu yazku alal infaq shi ko ilimi a yayin da kake ciyar da shi kake yada shi kake bayar da shi to shi karuwa yake masha Allah wasani ulmala yazulu bi zawalihi shi kuma wanda yake neman kuɗin yake shi wannan kuɗin yakan gushe idan shi ma babu wanda yake tsorurutan kuɗin kaga kenan da an cewa ne yana da dukiya amma in ya mutu ba sai ga nemi dukiyan karasa tun sun koma wajen magada ko kuma sun tafi ona ne amma dai sai ga kuma dukiyan ma babu wannan hadisi akwai abubuwa da dama na wato darussa a ciki darussa mafi girma da zamu mu ɗauka shine cewa ashe lalle ilimi alherinsa ya fi yawa akan mutum ya zai yana ta kokoto sai ya tara dukiya ka tara dukiya amma in kana da ilimi fiye da ainihin dukiya din sai ka ka samu wani abu na kwanciyar hankali kuma kowane lokaci kake ciyar da ilimin kake fitar da shi sai ga karuwa yake shi ko dukiya kana fitarwa ne kamar yadda malamai ko kuma mutane ko hausa suke cewa zaren bunu ne shi fitar da dukiya in ka fitar da ainihin dukiya ba ta dawowa ya tafi kenan Allah Ubangiji ya sa mu rike ilimi ya zame mana wani abu na guziri da za mu koma zuwa ga Allah da shi subhanahu wa ta'ala. dr abdulkadir mubarak kenan da shirinsa na guzurin hanya yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da muhammad aminu ibrahim kiyawa ai sauraro lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To masu saurare yanzu lokaci yayi da zan koma gefe an haɗa ku da Murtada Gudarzi. Gostoso! madalla da murtaba gudarzi a cikin wannan waka daga tanadar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta ai su a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu da za a ji mu ɗauke labarun duniya da ɗume su da kuma wasu shirye-shiryen na musamman da muka yi muku tanadi mu da lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu thank you Thank you.